الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine majalisi na biyar cikin littafin tambihu ulil albab na babban malami malam habibu da muke gabatarwa kamar yadda na faɗa idan allah subhanahu wa ta'ala ya mu ranar juma'a akwai karatu a rigasa naira road masallacin ɗaya daga cikin yan uwa malam tahir umar rigasa a insha allahu akwai karatu mu haɗu a wannan waje insha allahu <clears throat> wannan ita ce halka ta hamsin ko majalisi na hamsin da ainihin wato hudu da biyar cikin wannan ainihin wato littafi malam ya ce wanda suke da littafi a hannunsu su duba za su ga a shafi na casa'in da biyu alfaslu wato fasali na الخامس نبير اعترافه بنفسه أنه لم Islami. رائحة الإسلام اعترافي تبتر وأتكم مغنغنين شهو تجاني kamar yadda su suka kawo ya tabbatarwa da kansa cewa kwata-kwata shi fa bai ma shaƙi musulunci ba wannan magana in kuskure ne to su gyara in ƙaryatawa ne to su je su ƙaryata ta amma dai wannan maganan akwai ta a cikin littattafansu cewa shehu tijjani ya faɗa da bakinsa ya ce lallai fa shi fa bai fashe ake ƙanshin musulunci ba kuma akwai maganganu da dama da ke nuna ainihin wato haka malam ya ce ahmadu tijjani a shek ahmadu tijjani ya ƙirru bi nafsihi ya tabbatar wa da kansa cewa annahu lam yashum mara'ihatul islam cewa bai shaki ƙanshin musulunci ba bi qaulihi da maganarsa da yace amin sa amin sabo amin sabo ya na kunun musulmi na makasance musulmi wallahi ma'ana ka amince zo mu zama musulmi na gaske yanzu wallahi ma mimna na rantse da Allah ba mu shaki ra'ihatul islam wato kanshin musulunci ba kuma shammamna inda shammama ne ya shammimu tashmima shine masdarinsa ma shammamna ba mu shaƙi ra'ihatul islam kanshin musulunci wannan maganan tana cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya a shafi na 74 faqila lahu sai aka ce masa anta tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya karatan wa anta taqulu hala kai da aka ce kana ganin annabi kiri da muzu amma kuma kana faɗar wannan maganan wannan ko na littafi ya kamata in nemo littafin yanzu masu saurare su yi haƙuri barin nemo littafin to wannan yana ciki yanzu kuta tilfarida al kuta tilfarida wanda a cikin irin wannan ne sai su ce za su yi maka gyara a sifa da mansuf idan ka mayar da shi mudafin da mudafin ilai sai su nuna cewa baka iya larabci ba su suka iya bayan su ma suna da matsala a larabcin wanda za ku ji nan gaba a yanzu mun daina daga ma kowa kafa in dai kan harkar larabcin ne kuma wallahi yanzu za ku gane cewa daga gaske mun san luga gwargwado a matsayin mu na ɗalibai kawai ne muna ɗaga muku kafa ne alkulasa wannan ya kawo shi fa ya ƙulu sai ce kana zalika haƙƙan wannan da gaske ne abin da nake faɗa maka walakin amin sa ya ce ce ne ka aminci ya kai sabu to shine malam yace ta'ammalu huna kulura anan anna ahmad tijani ja'ala ya amuru sab yana umarta shi wannan sabon bi an yusdima ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya musulunta hatta ya kuna huwa wa man hatta ya kuna hasu ya kasance huwa shi wa huwa min dimnil musulmi ne ya kasance daga cikin wato wanda suka kunshi musulunci illa annani fi bahasi wa ma wajadtu ma dullu ala kauni sabin siyan malam ce sai dai a cikin bincike na ban fasa ma abin da ke nuna shi wannan sabon mutum ba ne. Ya yace murafiƙar littijani wanda zai zamanto abokin tafiyar shi shehu tijjani aw kaunuhu jinniyan shaytanan ƙarinan lahu kana ya ta'amalu ma'a tijjani fi igwa ibani adam ko kuma dai kasancewarsa shedanin aljani ne wanda yake mu'amala da shehu tijjani wajen batar da ainihin wato mutane yanzu bari ku ji a wannan littafin wancan abin da suka so su yi wasa da hankalin mutane wajen cewa shi ibrahim da aka ci yana da tasarrufi sai suka ce ai tasarrufi ne na ilimi nan da ya ce karamatuhu kalbahari wal walhasa wal hasa wa shimatuhu ikhfa'uha ay wa kam lahu min mukashafatin sahihatin wa kam lahu min ibra'i min ibra'i a'dali illati wa kam min du'a'in mustajabin bi sur'atin wa kam min igasatin bi asra lamhati sai ya ce wa kam lahu min tasarrufin fil awalin wa kam lahum min ru'ya li khairil bariyati kaga shehu tijani wa kam lahu min tasarrufin nawa ne yake da shi na tasarrufi fil awalin a cikin wannan duniya wajen jujjuya ta shehu tijani kenan kaga Allah yana tasrifi shehu tijjani yana tasrifi shehu ibrahim yana tasrifi to mai bambancin Allah da shehu inya da shehu tijjani kaga kujerar Allah ce shehu Allah ya dan abin nan shehu tijjani ya dare shehu in ya dare to yana daga cikin abin da ya faɗa cikin maganganunsa cewa wa fadluhu fa'ataqid alal kull innahu falal shehu tijjani ka kudirce akan kowa ka shamsu duha kamar rana ce ta hantsi wa humu kawaki bulailati su kaman wato taurari ne a lokacin da dare fa ainihu ainul aini fafham isharati wa man faid bahrihi ana mustamaddati wa la ta'tir alayya fi ma satartuhu fatujza nar al jahim al fazi'ati fahawil ila فحرول إلى هماه تسلم من الردع ولا تلتفت لنسبة أو مزية sai ce fa kan min akin saddatu nisbatu jaddi wa ta'limu ilmi wa ta'limu ilmin sara min ahli ghirrati wannan yana daga cikin maganganun da yi maganganun da yi cewa wa qila lahu bil ghaibi hada ata'una kama qala ibn daud alaihi alaihi tahiyati mun san Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Sulaimanu hada ata'una famnun aw ansuk bi ghairi hisab to shi ma shehu tijjani an faɗa masa wannan shi ma haza a tsauna famnun au amsik bi hisab wannan yana cikin irin nau'in maganganu da mutanen nan suke yi da sunan nan ainihin wato shehinan da makamantansu wanda in Allah ya yarda da izinin Allah ai zan kira muku ruwan da wallahi sallahi, sai mutum ya gane duk wa’annan littattafan don ku gane cewa mun sani wallahi sai na ɗauko suna karantar da su wani iya don kowa ya gane tsayar da ke ciki Allah ba dai kun ki karantar da mutane littattafan ba don mutane su gane tsayar da ke ciki to mu wallahi sai mun ɗauko mun karantar da mutane don mutane su gane tsayar da ke ciki shi yasa har yau ba za ka taɓa samun wani wanda ya ɗauko jawahirin ma'ani ba ya sa shi daga bango zuwa bango yana fassara don mutane su gane abin da ke ciki ba za ka taɓa samun wannan ba to shine malam yake cewa al su sudurul ikbari dangarowar labari bil mughayyabati ta hanyar gaibi min Ahmadu Tijani wa salatihi da kuma sallasa biduni takbiri babu kabbara wa tahmidi babu tahmidi wal qira'a babu karatun Qur'ani wa i'tirafihi bi nafsihi da kuma tabbatarwa da kansa da i annahu nuhiya an ada'i salawatil mafruda an hana shi yazo ya bada sallar farilla ma al jama'ati tare da jama'a wa nahayi da haninsa an yusalla khalfahu wani ya salla a bayansa ma a amri man salla khalfahu bi i'adati salati tare da shi shehu tijjani yayi umarni cewa duk wanda ya salla a bayansa isake salla wa ihanatihi lil qur'ani da kuma wulakanta wasa ga qur'ani an tariqi tabdili salati al-fatiha alaihi wajen fifita salati al-fatiha akan qur'anin wa taghayyur khilqatihi da kuma ainihin wato juyawar halittar shi shehu tijjani wa huwa ma'a ashabihi tare da ainihin wato ɗalibansa wanda mun kawo maganan shehu mansur da yake faɗa yake faɗan falalan karamomin shehu tijjani ya zo ya zauna kwana saba'in a masallaci bai ci abinci ba raƙumansa ma ba su ci abinci ba bai yi bayan gida ba bai yi komai ma bai yi bacci ba sai dai kawai sai Allahu akbar sai yana zaune a cikin masallaci wannan shine wa ikirafihi bi nafsihi da kuma itirafin da shehu tijjani da kansa cewa annahu shi dinnan falam yashun mara'i hatta al-islam bi shaqiqan shun musulunci ba kullu zalika dukkan wannan yadullu dalalatun wadiha yana nuni nuni a bayyane ala anna tasarrufatihi tasarrufin shehu tijjani tushbihu tasarrufati yayi kama da tasarrufin man ya ta'amalu ma'a shayatin wanda yake yin ta'amuli tare da shaytanu qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ji ja'alna li kulli nabiyyin dama haka muka sanya ma kowane annabi in ji Allah aduwan annabin yana da maƙiyi yana da maƙiya kuma maƙiyan akwai su cikin shayatsinil insu wal jinni akwai a cikin shedanin mutane akwai a cikin shedanun aljannu yuhi ba'aduhum ila ba'adin sashen su zai dinga wa sashe wahayin zukurufal ƙauli gurura ƙawatattun maganganu wata shubahar da ka ji ta ɗan bid'a ya wurgota billahi lazi ka san aljani ne ya mai talaki ce in sun ce kaza ka ce kaza aljani ne ya mai talaki Allah sai ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da Allah bai ga dama da basu aikata haka ma fadarhum ka kyale su wa ma yaftaruna da abinda suke kirkira na karya. sai ya ce walitasga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah saboda zukatan waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba su karkata zuwa ga abin da suke wali yardahu kuma su yadda da shi wali tarifu ma muktarifun sannan su kamfata abin da suke ainihin wato kamfata a ciki in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce a fagairar lahi yanzu ka faɗa masu wani Allah haka man shi zan nema ya zamanto mai hukunci bayan wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala Allah shine wanda ya sauka muku da littafi daki daki yanzu wannan Allah za a ainihin wato nema bayan Allah shi ya saukar da littafi daki daki sannan wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace wa inna shayatsina shaiɗanun aljanu da kuke gani da na sukan yi wahayi ila awliya'ihim zuwa ga wanda suke jibinta al'amuransu. su liyujadilukum dan su jayayya da ku wa in ata'atumuhum kuma in kuka yi musu biyayya innakum la mushrikuna to lokacin kuma kun zama mushrikai da ku da su duk tafiyar ɗaya ne to sai ku duba ku gani ai mun kawo misali a nan wajen muka ce fadar begi ya faɗa cewa idan yana waƙa da ya fara yin waƙa shi labbaika rasulullahi duk inda yake yace zai ji annabi yana shigowa dan Allah mai saurare ka auna ka gani a ce an fara waka da kayan kiɗe-kiɗe da komai annabi ya shigo gurin a ce an fara waka shaidan ya shigo gurin wannan ya fi dacewa da manzon Allah ko shakka babu zai fi dacewa a ce in dai harka ce ta kaɗe da kaɗe da kiɗe-kiɗe da raye-raye ba manzon Allah ne zai shigo sai dai aljanu su shigo wannan shine abin da mutanen nan suke wa Ahmadu Tijjani malam yace Ahmadu Tijjani inji malam Habibu ba in ji ne ba ya ce affaku kazzabun mai kirkiran ƙarya ne ko makaryaci ne in dai maganganun da suke faɗa cikin jawahirin ma'ani suka ce kuma ya faɗa to yaftari ala ta'ala wa ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato ƙarya sannan ba mafi zalunci a duniya irin wanda zai zo ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne mafi ainihin wato ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya yi ta magana wanda suke ƙirƙiran ƙarya a ƙur'ani zai ce a cikin yahudawa ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة sai ya ce wa garrahun fi dinihim ma kanu fitaru abinda suka kirkira na karya ya ainihin wato ruɗe su yanzu ka duba irin ƙarerayen da ke cikin waɗannan littattafan malam kawai a zo a kawo wata falala ta ɗariƙan nan ta ba gaira ba dalili kuma ka nemi dalilanta a ƙur'ani ka nemi dalilanta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba za ka samu ba ba dalilanta a ƙur'ani ba dalilanta a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka suke a gani yanzu a zo a ce wa bashir muhibbana bi kulli sa'adati wa khairu wilayatin qubailil maniyati daka wa ma ahadun babu wani shehu na suka ce ya ci. min auliyallahi kullihi daga cikin waliyan Allah gaba daya yusakkinu sahabahu a aliyar jannati wanda zai shigar da mutanen shi aljanna madaukakiya bidun hisabi wal iqabi ana babu hisabi babu uba in ba ba walau amilu fi dambi kulla jarimati ko da sun yi aiki cikin zunubi sun aikata kowane irin abu amma wannan falatattakil sun ce maganar suka yi rajini to kada ka dogara ba wa amilka yi aiki bi hadi muhammadin wa kullum mai salli mafi sahifati da aka bashir muhibbana bi kulli sa'adatin wa khairi wilayatin qubailil maniyati sannan sun ce wa man sabbana duk wanda ya zage su su yan dariƙar tijjaniya wa lam in dai baka tuba ba kana dan yan tijjaniya to mata kafirin sai ka mutu kahiri fa wailul liman qad sabba jambi wa itrati haka suka ce annabi ce to haka suka zo suka yi magana cewa gashi nan wa qad daminan nabi zalika ya yaqzatan bi wa'adin saduqin minhu sawlan li hurmati kuma annabi ne ya amince masa wannan a farke kuru-kuru aka haɗu da shehu tijari da annabi ya faɗa mai wannan a farke ya faɗa masa wannan sannan ya ce wa kuntu ƙasiman nari misla abi hassan fa'olin limogin lana wali fitiyati sai ya ce kama daminal gina lahu li naslihi wa ma'arifatil maula bi fadlin wa minnati waman adraka takalifa minhum yushaffa'u a cikin yan tijjaniya duk wanda ya kai taklifi to za a bashi ceto lada alfi alfin min rijalin wa niswati kai kadi wa yuktabu tasbihu al-awalimi kulliha li khadimihim gadan yafuzu bi jannati wa yuktabu za a rubuta tasbihin duk talikan duniya baki ɗaya ga wanda ya yi musu hidima ma inda kara musu hidima gobe alkiyama ka rabauta da aljanna mata halla baldatin tafidu bi an umi wa qad kufiya al-arzaqu min ghairi kulfatin duk lokacin da shehu tijjani ya sauka gari to shikenan arziki zai dinga kwarara to to tafidu bi an umi tafidu bi an umi ni'imomi za su dinga ainihin wato kwarara wa qad kufiya al-arzaqu min ghairi kulfati da haka za a amince muku samun arziki ba tare da shan wahala ba to wannan shine iftira'in ƙarya din shi yasa Allah akwai wanda yake musu unzur kaifa yaftaruna alallahi alkazi ka kalli yadda suke kirkirar ƙarya su dingina wa Allah wa kafa bihi isman mubina sannan haka Allah ya ce wa mutanen maka ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna alallahi alkaziba wa aktharuhum la ya'qilun sannan haka Allah ya ƙara faɗa a suratul an'am irin waccan undur kaifa kadabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftaru sannan ayar da muka kawo yanzu inda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ainihin wato wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ba'dhum ila yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukuri fal qawli guruna walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftaru kyale su da abin da suke kirkirowa na ƙarya wa ya taƙawwaluna alaihi kuma yana taƙawwuli at-taqawul shine ka kallafa ma kanka sai ka faɗa abinda Allah da manzon Allah ba su faɗa ba malam ya kulhu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda Allah da manzon Allah bai faɗa ba dama Allah ya ce hal unabbi bazan ba ku labari ba gashi nan ƙarya Allah maɗaukakin sarki haka ya wa qalu hadihi an'amun wa harsun hijirun la ya ta'amuha illa man na sha'u a za'amihim wa an amin hurrimat ha wa an amin la ya kurun su mallahi alaiha kira'an alai Allah ya ce sai dirihim bi makanu yuftaru wannan kirkirin ƙarya ne kuma sai an saka musu a kan shi sannan haka Allah ya ce hal duruna illa ta'awilahu ta'awilahu ya'ti ta'awiluhu yaqulu na nasuhu min ƙablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq فهل من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد كما أو نرد فنأمل غير الذي كنا نأمل Allah ya ce kada khasiru anfusahum wa dalla anhum ma ya yaftaru sannan haka Allah ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahum alhaq wa dalla anhum ya kanu yaftaru duk wannan abin da ake na kirkiran ƙarya akwai lokacin da zai ɓace in ji Allah maɗaukakin sarki shi abin da ke fitowa daga wajen Allah Allah ya ce ba zai yiwu a ce ƙarya ba ne wa makana hadal qur'anu an fitara min dunillahi ba yadda za a ce wannan ƙirƙirarsa kirkirarsa akai daga wajen wani Allah walakin tasdiqan ladhi bayna dai wa tafsirin kitabi la rayba fihi min rabbil alamin وما ظن الذين يفترون على الله Inna يوم da إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا shukuru. qul innal ladhina yaftaruna ala allahi al wanda suke ƙarya ga Allah ba za su rabota ma ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi ma kana hadisan yuftara wannan alqur'anin Allah ya ce ya fi karfin a ce kirkirarren labari ne walakin tasdiq allazi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna sannan Allah ya ce wa alqau ilaihim wa alqau ila Allah yawma idin salam wa dalla anhum ma kanu yaftarun inna ma yaftari al-kadhib la billahi wa ulaika humul kadhibun wanda ba su imani da Allah ba su suke kirkirar ƙarya su jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala naka Allah ya yi mana ya ce wala ƙulu lima tasifu alsinatukum al kakku faɗa abin da harshen ku take raya muku na ƙarya ku ce hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allah al-kadhib yaftaruna ala Allah la yuflihun daga cikin irin waɗannan yaftaruna yaftaruna da suka zo waje kusan guda 21 a Qur'ani ɗaya ne kadai yazo da yaftaruna ba da ma'anan kirkiran ƙarya ba shine da ma'anan yanke abu kaman yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun shine ba sa yanke abu amma wa naza'ana ma fi sudurihim ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون yana nufin kirkirar ƙarya ne sanan wale ya hamilan na asƙalahum wa asƙalan ma'a asƙalihim wale yus'alin na yawmal qiyamati amma kanu yaftaruna wannan yana kirkirar nufin ƙarya ne la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ina nufin guri biyu guri 21 a Qur'ani wannan yazo la shine kadai sai kuma yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun shine yazo da ma'anar wato yankewa amma duka raguwan yana nufin kirkirar ƙarya ne to shine sai malam yake cewa gashi dama Allah ya ce hal unabbi'ukum ba za mu ba ku labari ba alaman tanazzalu shayatin akan wannan shaydanu suke sauka a kansa tanazzalu ala kulli affakin asim suna sauka akan dukkan makirin ƙarya makaryaci in dama ya zamanto ta'amulinka da aljanu ne to babun mamaki bane dama a tafi aikin hajji lokacin da kowa an gama biza kowace iyafar an rufe ta sai kuma a je aikin hajji a ce an ganka a can sannan ka fara dawowa a lokacin da a najeriya ba wanda ya fara dawo wannan yana iya in kana ta'amuli da jinnu wannan rigar wasu suka shiga suka yaudari mutane da sunan karama da sunan karama da sunan kaza da sunan kaza da sunan kaza Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum alkadibuna idan suka dai suka jiwa maganan Allah zo su cakuɗa ta da abin da yake ƙarya 99 gaskiya kwaɗe Allah ya ce kuma mafi yawancin su su aljannan nan makaryata ne wannan shine abin da yake ainihin wato kai mun sha kunna Maryam shi fadar bege mu ce ga abin da ya faɗa ya ce waƙarsa ta labbaika rasulallahi duk inda yake da ya fara yin ta to zaka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo wannan gurin wanda ba yadda za a yi kamar da muka faɗa waƙa ta dace da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waƙa ba za ta dace da manzan Allah ba a ci inda ake waƙa da kiɗe-kiɗe a wanda shi kuma babban gogon ya sha kawai ya ce ra'aitu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fil kha'inatil mukhallisu na ga annabi ya nassa ya tabbatar da cewa ne ambasadan sa a duniya ni nake kwatar mutane ra'i jiharan laqitul mustafa bi uruji ila allah gashi nan haka zaka ji yana ko inda yake maganan ma shi Ibrahim sun haɗu da annabi Amina a zaman maka annabi ya bashi wani abu so haka suka mayar da annabi ya koma kamar wani abu kawai sai ka ga ganin gwamnan jihar su ya fi musu wahala sama da ganin annabi mutum kawai yanzu nan sai ce maka ai yanzu nan ma'aiki ya zo sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama aka suke faɗa Allah ya sa mu dace su ya kamata mu shiga wasu Ahmad Tijjani bi sifatar Rabb ala haddi ma yazumuna siffanta shehu Ahmad Tijjani da sifofin Allah a kamar yadda suke faɗa a cikin shi akwai fihi salasata ashara faslan a cikin shi akwai fasali wajen guda goma sha uku الفصل الأول da بأن abinda suka في suka ويمد لخلائق أبدا سكا ai ba tasarrufi ake ba. To za mu zo za ku ji. daga cikin waɗannan ƙarerayin gobe in Allah ya da an manta so daga karatu za mu dinga yin karatun awa ɗaya kuma da na so mu dinga yin aqaidu shi'a amma yanzu wannan watan na rabi'in al-awwal to za mu dirfafa rabi wannan tambihu din nan za mu ci gaba da surfafa mu ga yadda hali zai sai watakila ko ranar alhamis da juma'a da asabar shine sai mu haɗa mi a ka'idu shi'a a al'imamiya ɗin da kuma shi tambihu din malam ali yana nuna cewa lokaci yayi kamar yadda na faɗa a farko idan allah ta'ala ya kai mu ranan juma'a muna da karatu a da gasa masallacin dan uwa Sheikh Malam Tahir Umar ina ganin kamar naira rubi in ba na ya kuskure ba Allah ya kai mu tsakanin magariba zuwa isha'i ne wa bi hadal qadri kifaya kuma yanzu nan dan uwa Malam Sani Ibn Hazm yana da karatu a shafin sarki zaki to ban sani ba ma ku ya riga ya fara wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh